والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin muktasar kalli ne kuma da kai ne kalli da jirgi na muna magana a kan abin da ta gana ba malam yake wa rabu a asirri wato an so da wato ya sama na hankali kamar kaɗa abin ya na musamman ana mai da amma malam ya ce wata kowane aila ala karahatu kuma sauri dawana fa adan kuma ala karahatu abin karanci da kuma yana dodo kenan ta haka ne ba tsayar da mata an kace sai ta a tsari ko a daidai ba amma dai kada a yi safi kuma duk ko in ba da shi an kawo mutum da zan kawo a hawa ba ne gina gaba aka yi ta kabari ko a yi wurin inda aka kawo a ba ba sai zan an zuba kasa a ban gido kiri ba haka an ku a yi an haka aiki an kasa kuma haki an haka ne an kare kabar suna suna kan kasowa suna ganin su amma kada su dogo domin su ku akwai yin ba وحسن قريب الجيل ثلاثة sannan an so izawar ƙasar kusanci da a gina ba wanda kasa haku wanda dai kada ya zan bai su uku Ina son da karatun mu. Eh. Wata haya aka ba'amin da ahali, an so ga waɗanda an kawo rasuwa, waɗanda an bugarta da mutanen alkhairin da aka tare da waɗannan masu wannan musulma. Mutane ba abinci su aika ma uwannan su, amma abin da ke hana sun abinci ya ji irin gidan. haka ana son wannan kuma musabi to amma sun yi ba su wani wani abu da an ka hana ba abu yana abin da suka wanda an ka hana ba su ka kuma ba mutu ba wa adam sun yi sannan an so rashin zurfin kabari ba a son a gina kabari mai zurfi kawai kada ba kasa ba za a gina kasa ba ta da alkhairi kuma sama ta yi Ba da haka ba a son a gina su mai wato kana ganin wasu sun samu da na kabari wasu yana zuwa jini kwarai ba su sun jawo ma bayan Allah wa gani kuma ne ko wala hadu sannan an so a yi lahadu wato a cikin kusa wata mai kauri an gaba ta rubutawa to an so a yi na an su gina su a tsaga su suka buga wajen an so da magashin cikin wato an cikin lahabi ko an cikin an kuma ciki sannan kuma yi na ala wato dama yana mai wasan gabas akwai kada ya ji abubuwan da alƙulla ba wannan wurin ci. to ana son mai sa wani cikin ko wanda a kusa da ke cikin lillahi ala su luka rasulullah sallallahu alaihi wasallam alama ta kuma wani wani haka muka bude kun kana da karamar misali ya ta wannan abin nan zuki kuma shi ma mutukar yana aika cikin gawanin yana yana duba ganin wasu durika sun kulika wa hada rasul to idan an ka saba ma abin da mun kafi aba su yan ko al'umma aba su ciwon da masa to an riki ciwon nan da naza an canza sun kuli da an saba war an kace amma da kaga sun hana ta har riga an yi an watsi an an an ta ba tuna ba sai bayan an kwanjo to ta ga a tuni ko a kan domin har kuma masu gida baka kisir ilai waɗanda an gaba da wansu ina aka ajiye kai wajen timuwa da rigintuwa da ɗaukar hankali da ka yi haka shi ba an yi ma'amu da ƙarin nan an mai da shi daidai ba da haka da sun hana wuri wata garki kuma haka nan kuma da waɗanda an kai wanka da mutum sallah ya wasu durika an zo an yi tafi shi an yi wanka a mai sallah wadar ma a kalar bakaba su kukare shi ma wasu durika an yi rikuwa an cire wanda an ka tubuɗe alhali yana musulmi an tubuɗe shi ma aka kafarai kamar yadda an ka taɓa yau cikin kala garin nan irin wannan da mutane ke ba ta rikuwa game da yawan su je waɗanda a cikin suna wani kuma su su suna yin abin da za su kula a ne ba ne ba yin ba su ba gan da ya yi ina gwada ina bin ka Allah ba in da yuru to duk ya karanta sai sai ka kana su in ba ji tsoron canzawa ce wa sadduhu bila bani sannan shi kabari an an riga an ga zama da cikin kabari ta ko lahadi an ɗan kwaba ƙasa an tauje shi da ya ƙasa ku a kwabun tubun kada halatta ta ta safafi ƙarai sai dai wannan wuri in ka duba a hadisi kana samun hadisin da yake cewa kada a sa muku ɗan ɗanyar ƙasa domin na haka haka nan bai jin kiran sallah bai jin da duk wanda Allah ya su kayan yana da an ji Allah yana su amma wanda da an ta an ruwa bai ko bai an ga in ba samu aka wato dauku alluna alluna suka farawa wanda su aka al'ada da nuna su suka bari ana ta tsoron da tsoron su suka bari to in ba ta mai ba in da karmudu ina a sa bulu wannan da ake yi da sumunci ko da kasa irin wannan gasa kun ma'adu ina a sa karmata su wato wani yumbura suka ji su kone kone suka yi sai eh? kuma a rabu su suna yara da rabu da ake duka na kwanji sun makasu bin kuma a sakas mun fari kuma an wasu da suka awa kara kare da kauri amma sun kuma mutu mutu da kasa hannu kuma su a kai وسنة تراب يقاعد تاري هذا وطن ده أبو بوا أو سنة تدرزوك تربا أو من تابو تنتاير بفاكي عفاد سنة بس هذا كيف جنن فهان قرأت وطن ده أول وحان سامدين سكين أخوة وحان سامدين سكين أخوة وجاء وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ya halatta na cewa ruwan tsa ga ɗan har shekara bakwai babu komi tana iya mai wanka wara gudun tara biyu abu namiji ya halatta su yi wanka ga yarinya wata shekara amma ya shekara biyu ko da wata abu amma a yarda su yi wanka da wata take tana da shekaru da an dama ba domin kawo mai yi da nisa walma'u mutahharu sannan kuma ya halatta a sa ruwa ba da yayi wurin wanka da jiki wa adamu talikin da da kafaratul ba. ya halatta a zuzuba ruwa ba sai an tuba ya bata zuwa mata na hanci mata suna ga su da yawa to a zuba ruwa kawai kowane dai an san ciwon kayayi yayi wa takafinin min malbusin ya halatta a wa mutum da bari da abin da abin jiki ne tura ta wata abin jiki ne ko da ku abin da kabila ya zo hanya ya faɗo ka abin nan ko kuma abin da kawai ana yamar kwan da ko da ke wannan tura wani halatta wani karin jirga ne tura da ake son a wa mutum da kabari ta jiki ne wanda yake halatta wani ra'ar kai mun yi karatu nan magana cewa a ah, kan umar mutum da ta a teku ko kan zuwa ana tare kawai mu za a fare ya halatta a yi lekabarin suwa wanda yake yana da yin wanda an kai yasa da harami kawai mu warrafi ko ko suwa wanda an kai yin warrafi duk abin nan suwa ma abin nan rin wa hamlu gairi arba'atin ya halatta kuma wajen abin nan wajen gawa wanda an kai wanka waɗanda ba su kai hudu ba su kai kunshi

wannan don sa ta na janaza wannan babu komi ko in man yuqta min hadu rabban ko kuma karamar yarinya amma in ba a jin tsoron kinan fa za gare ba wato ba ba da abu kenan wa za ta zuwa ta tsarata shi ta abin ta faɗa kanta in ka wuce zai zo da fito ba mu da gani ba hannu na ciki wa zaujin da mijinta wa minin da kanta wa akin da ɗan uwanta wa sadquha ya halatta ga mai rake janaba kirje ta da ya halatta kuma zauna gabanin a hajji jana'iza wa ya halatta kuma in mutum ya mutu wani wuri a daga inda mutu a gida wannan babu kuma ya halatta wato in ya zama ɗan uwa na da bukatar su bane ko wasu daga cikin iyali ko kuma ɗauko daga cikin asa inda ke yana maslaha ana ɗauko daga cikin asa ke mun ko ka ce eh, eh, in ya zan gani da aka ce in ne mai kawai hmm, ko da kawai na ba ina ga kuma na wurin eh kaga yan ana samun zuwa da ya da baki ne mawuti ya halatta su sabon mutuwa sai, wanda ya mutu, wa ba'adahu kana su gaba mutu tayi. ولا بالعرب يكون حتى جمهورية قول قبيل بلا قول قبيل كان ممونا مغنى بنا على لك وجمع أموات بقول يا هل تعالى ما يكون قبل بلا كما تكون تولي كوكو على هنا عندنا لغة كوكو جل لورا هو ليه إنك الأفضل amma in za a sallah wanda aka yi cewa wannan jikin alƙibla a san ya yi ana da mubashara da alƙalla Allah na mulki rawu rawu salati ko ko wajen Allah yalil imama rajulun wanda an namiji ne shi a kusa da liman kusa da liman fasu bilun a sa yawo jinjiri ne ta amma abdu sannan ba Saka shi yin san na ne da nan da gari kun da da yi. Saka balika. Shi yaran cikin su akwai wanda a tana da bawa a kan karami shi ma ba a jiran ta kuma kan an jiran ta a rajulun a ilmu ba a saka ba Wadu sun ji aiban a tsaf. Kuma ya halatta a cikin nau'i kuma a yi mai na da sauri. wato kenan ana ta su wajen dama zuwa ga hagu akan ya ta wanda aka ta babban liman ɗa wanda aka karami babban liman bawa babba babban ga liman bawa karami babban liman haka nan dai har zuwa ga sauran nau'ukan sa wa ratul quburi da haddi